dubun dubatan musulmai ne daga kasashen afirka bakwai na kungiyar tattalin arzikin kasashen afirka yanzu haka suka sauka a nan birnin iko domin halartar wa'azin kungiyar izaltu bida wai kamar da suna ta shirya a nan birnin ikon da yake magana da manema labarai jim kaɗan kafin a fara wannan wa'azin shugaban kungiyar na ƙasa sheikh abdullahi balalau ya ci hanya ɗaya tilo da za a samu dawwammamin zaman lafiya a najeriya tsakanin mabiya addinan nan guda biyu da suke da tasiri shine shugabannin addini su ruyi masu riƙe da madafan iko su faɗa musu gaskiya ya ce dukkan addinan guda biyu sun bayyana yadda kowane mabiya addini zai zauna da abokin zamansa da ba addinin su guda ba ga dai abin da shek din ke cewa idan malaman addini malamai na dukkan addinan guda biyu za su bi karantarwar da addinin su yayi umarni to za a samu cikakken zaman lafiya kowa akwai irin yadda addininsa ya yi umarni yayi mu'amala da abokin zamansa in zai bi irin wannan to za a zauna lafiya kuma sau da yawa waɗanda suke madafan iko a yi ƙoƙari ya zama ana musu wa'azi da karantarwa da ajiye da su tsoron Allah su jagoranci al'umma da adalci sai dai na ce masa malam duk da irin kokan da ku mabiya addini ke yi wajen wa'azi a masallatai da coci-coci amma aikata ayyukan aisha a cikin ƙasa ana iya cewa har yanzu akwai saurin rana a kaba nan ko sai malam ya ce da ni cikin dukkan yan adam da zaka samu mutum dubu daya sai ka samu mutum ɗari tara da casa'in da tara kusan rabon shi ne ɗaya ne kawai ake samu na Allah don haka wannan ba zai sa a daina addu'a ba abin a daina wa'azi ba kuma ƙur'ani ya gwada mana irin wa'annan in ba a wa'azi da karantarwa to Allah yakan kau da kansa ga barin al'umma al'umma za ta shiga cikin halaka don haka har yanzu ana samun wa'anda suke ganewa suke tsoron Allah domin wa'azi zuciya take gyarawa na dan adam da kuma na ce masa wannan ne karo na farko da kungiyar ta kawo wannan wa'azin a nan birnin eko ko me yasa zaben jihar lagos ganin cewa ba jiha ce da ke da rinjaya mabiya addinin musulunci ba shine sai amsa da cewa abinda muke fahimta shine akwai al'ummar musulmi ahlus sunna a nan kudancin najeriya waɗanda suke wa'azuzzuka da karantarwa irin namu amma babu wata alaƙa tsakaninmu da su su suna nan mu muna arewacin najeriya duk lokacin da wa'azin mu ya tashi muna zaga mafi yawa arewa da can mukan zo har nan lagos in ko kuma yanzu sai in wani taro ne ko gayyata na musamman ake zuwa to lokacin da muka zo muka ga ya kamata addinin musulunci ya haɗa mu ba bambanci tsakanin harsuna Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'ila lita'arafu Allah ya halicce mu daga Adam da Hawwa'u ya sanya mu dangi dangi kabila kabila don mu san juna wanda ya fi kusa da Allah shine wanda ya fi jin tsoron Allah Sheikh Abdullahi Balalau ya ce ɗaya daga cikin makasudin wannan wa'azin shine ganin an samu haɗin kai tsakanin musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba ya ce domin samun haɗin kai tsakanin mabiya addinin Kirista da na musulmai yasa aka samar da wani kwamiti da ke ƙarƙashin jagorancin sarkin musulmi da ke tattaunawa tsakanin addinan guda biyu lokaci-lokaci ya ce ƙungiyar tasu tana iya bakin ƙoƙarinta domin ganin an ƙara samun fahimtar juna tsakanin mabiya addinin Kirista da na musulmai ya ce da Allah na son mabiya addini guda a ƙasan da ya yi haka amma ya yada addinan biyu da ma waɗanda ba su yarda da kowanne daga cikin waɗannan addinan ba ya ce yin hakan kuma da mahalicci Allah ya yi ya ban kansa san dalilin da ya sa ya hakan za a dai kwashe kwanaki biyu ne ana gudanar da wa'azi a filin taro na tafa balewa da ke nan birnin eko ladan ibrahim ayawa murai amurka daga lagos a najeriya